Waɗannan 'yan takara da tuni suka kafa ƙungiyar ƙawance mai sunan Alliance de kandida pour le Changement ACC a takaice sun ce za su saurari bahasi daga kowanne daga cikin 'yan takarar da za su kara a zaɓe na ranar 21 ga watan Fabrairu. wato Muhammad Usman na jam'iyyar adawa ta RDR canji da Bazum Muhammad na PNDS tarayya mai mulki domin tantance manufofin kowanne daga cikinsu kafin su yanke shawara game da wanda za su ba ƙuri'unsu kamar yadda kakakinsu Abdurrahman Umaru ya bayyana a yayin ganawar wannan tawaga da ɗan takara Muhammad Usman. Kun san dai ran da mun yi wannan alliance mu ga ma mutane mu ce eh, mu saboda harkan deuxième tour inna muna saurare duka kandida. to yanzu dai president usman si ya tambaye yana so ya gamu ya ga min program in shi da abun da yake so ya yi ma kasa don saboda shi ne yau ya zo muna saurare shi in ya kare muna jira wancan ma in ya zo mu saurare shi eh, zaɓe ba harkan wasa ne in an fara yanzu sai shekara eh, biyar kuma eh, mutunan da ya kamata mu ce mutane su bi ya kamata mu yi lissahi mu gane wane ne cikin eh, kandida biyun nan wane ne zai yi abun da ɗan kasa suke so saboda kasanmu eh, eh, ya ci gaba. Muhammad Usman ya yaba da wannan yunkuri wanda a cewarsa alama ce ta fahimtar tsarin tafiyar siyasa. Mu dai mun hito karara mun kwatanta da muna daga cikin wa'anda suke ma'abauta sauyi canji a cikin tsari da aƙida ta jamhuriya kuma ta demokradiyya canji wanda zai bi ta hanyar 'yan ƙasa ta hanyar ba da nasu ra'ayi da yin nasu zaɓi domin amfanin jama'a domin amfanin ƙasa su kuma wa'annan su ma gurinsu wannan ne na yaya ne wayansu hanyoyi ne za a iya bi domin a gama ƙarfi da ƙarfe domin a sami kyakkyawan sauyi kyakkyawan canji kyakkyawan ci gaba a wannan ƙasa tamu a nan gaba kawancen 'yan takarar na acc ke shirin ganawa da ɗan takara bazum muhammad domin jin manufofin siyasar da ya sa gaba kafin daga bisani su sanar da jama'a sunan wanda suka ga ya fi dacewa a zaɓa a ranar 21 ga watan fabrairun 2021 a tsakanin ɗan takarar pnds tarayya mai mulki da ɗan takarar rdr canji ta 'yan hamayya sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.